nan da kwanaki na ashirin da shida ashirin abin ya fara wani kirgin suna nuna ashirin da shida wani kuma suna nuna ashirin da bakwai to bi mayan da ya kasance nan da kwanaki kaɗan mana fuskantar zulhijja to lura da muna fuskantar zulhijja kuma zulhijja kwanaki goman farkonsu su ne fiyayyun ranakun duniya madu ce kamar a najeriyance karatun da tun kafin a haife mu mun fi darasta ramadana ko mun fi sanin mahimmancin ramadana ba zulhijja ba kamar ka duba a karance kuma zulhijjan ma dai yana kan gaba don nan za mu samu a ƙur'ani Allah mai girma ɗaukaka ya yi rantsuwa da wayannan kwanakin ya ce walfajiri wa layalin ashir Allah ya rantsuwa da layalin ashir kaga wannan layalin ashir in baka koma sunna ba in baka koma maganganun malamai ba ba za ka taɓa gane layalin ashir maybe za mu iya fassara shi da kwanaki goman almuharram za mu iya fassara shi da kwanaki goman farkon ramadana ko kwanaki goman tsakiya ko na ƙarshe amma abinda Allah ke nufi da layalin ashir kwanaki goman farkon zulhijja Allah ya rantsuwa da su kuma rantsuwan da Allah ya yi da su yana nuna maka su sannan har yanzu abu na biyu yana nuna mana mahimmancin lokaci don nan za mu samu ajiza na lokaci sassan lokaci Allah sai da ya rantsuwa da lokuta kaga yanzu an ce wal fajiri to bayan fitowar alfijir sai mai asuba wasu bihi idza asfar da kuma wasu bihi idza tanaffas yanzu bayan asuba sai mai fitowar rana to sura ce masu kutun a ƙur'ani wa shamsi wa buhaha to bayan rana ta fito kaga mun shiga yini kenan nahar Allah ya rantsuwa da wannan hari idza jalla. to sannan mun shigo zaka samu akwai walaha Ba wuce yana cewa walaha to sura ce ma a ƙur'ani buha suratu buha ha in an dan ci gaba kaɗan akwai al'asr Allah ya rantsuwa da wannan lokacin wal asri bal ma ce innal insana lafi khusr illa alladhina amanu sune ba sa cin hasara to muka je can dare wal layli tana da sura ma qur'ani wal layli Kada duk wannan na nan muhimmatu da me lokaci ke lokaci abokin abokin tafiya ko abokin aiki ok tafiya ne to yanzu mun shiga dare za ka samu akwai taurari Hauki Allah ce wan najimi ita ma sura ce to sannan a ciki akwai me mana ganin wata shi ma sura ce a Qur'ani kuma Allah ya rantsuwa da wa shamsi wa Buhaha, wal qamari to kaga wannan uslubin rantsuwa rantsuwa da Allah yayi da lokuta yana nuna mana mahimmancin lokaci to Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana afdalu ayyamid dunya al-ashr fiyayyun ranakun duniya su ne kwanaki goma farkon zulhijja to kaga in su ne fiyayyu kamar da annabi sallallahu alaihi fada, to ya kamata in ɗauke su da muhimmanci a hadisin da Imam bukhari ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam a ranakun duniya babu ranakun da Allah ya fi son aiki nagari a ciki fiye da wa'annan ranakun babu ranakun da Allah ya fi son aiki nagari a ciki fiye da wa'annan ranakun ani ayyamal ashir Ina nufin kwanaki goman farkon zulhijja sahabbai suka ce walal jihadu fi sabilillah mana ya rasulullah aiki nagari ma ya fi jihadi kuma mun san jihadi a ƙwarani kawai inna Allah shara min fusa hum wa amwalahum bi na lahumul janna direct ne kawai to har jihadi aiki na gari ya fi ce walal jihadu fi lalla ce har jihadin ma kamar da Hausa ka yi magana har jihadin ma mana me nan aiki nagari gari ya fi shi sai dai mutumin da zai fita da dukiyar shi da shi shi bai da da komai ba to kaga kenan ranakun suna da kima sosai don za mu samu takaitaccen littafi waja'atil za zaka ga yadda suka yi shi waja'atil ashir mana ga kwanaki goma zulhijja sun zo to me bi zan dan mana talhisin abin da ya zo a cikin littafin nan ke kuma bi in ka latsa shi a net yana na a net kawai ka ce waja'atil za zaka ga karatun baja-baja yanzu al'amarin farko Allah ya rantsuwa da wayannan kwanakin to ya za mu fuskanci malam ya fara cewa ya za mu fuskanci wayannan kwanaki yace da farko dai yanda za mu fuskanci khairu ayyamid duniya yanzu mu tanadin ikhlasi yi dan Allah da yake Allah mai gima ɗaukaka yana ta umartar mu da yin ikhlasi ka duba ibadu ta yawa sai ga Allah yana hada su da ikhlasi kamar ciyar da dukiya yace wa anfiqu fi sabilillahi fi sabilillahi ba ce fi sabilillahi wa rasuli ba fi sabilillahi wala tulqu bi aidikum ila tahluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin Wa ma umiru illa liya'budullaha kaga nan rasulullahi ya shiga kenan illa liya'budullaha aka yace mukhlisina lahu kuma oke akwai gurin da manzon Allah yake shiga akwai gurin da kuma ba nashi bane na Allah ne shi kadai kamar wajen da'a da yawa zaka ji a ce a ah, wa ati'ullaha wa rasuluhu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum kaga manzan Allah yana nan a gurin dole sai kawo Allah biyayya kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhallazina amanu atiiu Allah yace wa atiiu rasula wa ulil amri minkum ya na amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa la tubtilu a'malakum kaga ya ayyuhallazina amanu la bai ne dai Allahi wa Rasuli. ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli kaga yana nan shi akwai wuraren da manzan Allah yana nan daren-daren akwai kuma hurimin Allah ne kawai to kazan ban gane wannan ba zan zo ina kwalbani abin da na Allah ne sai in hada da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh abin da kuma ba nashi bane sai in zo in bashi hmm, ya kamata mu san darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ka'idance shi kanshi Allah yana ce mai shi waye shi abin bauta ne ko bawan Allah ne bawan Allah shi ya fi so ma ce mai bawan Allah bawan Allah wa in kuntum fi rabin mimma nazzalna ala abidina subhanallazi asra bi abidihi kaga abidihi alhamdulillahi allazi anzala ala abidihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja to kaga wannan ikhlasi na Allah ne shi kadai to ma shi manzon Allah sallallahu alaihi sallama shi ne zai nuna mana hanyar ikhlasi yau baka bi hanyar shi kuma ba da ma za ka samu ikhlasi yanzu mu samu ikhlasi ni ayyukan da za mu yi a ciki don Allah abu na biyu mu yi shi da ihsani ihsani mana mu yi kyautata domin muka duba don me Allah halice mu da yawa zai mu ce don mu bautata wa Allah don mu kyautata wajen bautan Allah yau Allah baya san bauta gaje-gaje haka ya fi son mafi kyau dalili akan wannan allazi khalaqal mauta Walhayata, hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halicci mutuwa ita ma mutuwar halittaciya ce akwai lokacin za zo a yanka ta ita ma mutuwan za ta mutu to sai zama ba mutuwa kenan in an shiga rayuwar an shiga alhayatul abadiyya ke aka sai yi haƙuri da rayuwar da ba ta da tabbas rayuwar duniya neman na abinci da ba lalle ma ka je kasuwan ka samu na abincin ba amma na canfa in ka samu aljanna shi kenan abincin alhamdulillah kawai sai yadda ka zaba to Allah ya halicce mu ne dan ihsani kuma yawanci jama'a ba ma lura da wannan mun fi lura da ihsani wajen tifafi wankin hula wankin mota irin wani abubuwan yau dafa abinci abinci mai kyau yauwa alhamdulillah kama babban abin da Allah yake bukata mai ihsanin ayyukanmu na sha karanta wannan guda kusan biyar kenan ku allabi kalakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to a suratul kafi muna da guda biyu inna ja'alna ma alal ardi zinatan buluwa linabluwahum shi ma dai ayyuhum ahsanu amala Allah ya jarabce mu wane ne aikin shi bai ce ya fi yawa ba ya fi kyau da innan labina amanu amiru salihati inna la nubi'u ajaran man ahsana amala Allah baya tozartar da ladadakin wanda ya kyautata ayyukan shi da wa kana arshu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kaga ahsan duka Allah yake cewa to wanda suka kyautata din mafi kyau su Allah yake karban nasu ke. ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu kaga ahsan mafi kyan abin suka aikata to rodan za zamu fuskanci zulhijja kenan mu fuskance shi da ikhlasi ɗaya ke mu shi da isari biyu kenan mu tare shi da guzirin tsoron Allah ta mu shi da guzirin tsoron Allah kuma ka duba ai abinda Allah ke ta gaya mana Qur'ani ke musamman ayoyin aikin haji Allah yake cewa wa tazawwadu ku yi guziri fa inna khairaz zadi taqwa fiyayyen guziri shine na tsoron Allah mana tsoron Allah yi na yi bari na bari tsoron Allah ke to mu yi don wannan muka shiga ayoyin aikin hajji za mu ji a ah, duk wata gaba sai ka ji Allah ke a ah, ku ji tsoron shi ku ji tsoron shi mana mu ji tsoron Allah ke kaga yanzu tun daga tafiya wata zawadu. alhajju ashhurun ma'lumat فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا kaga ayi guzurin dala ba laifi kayi guziri riyal ba laifi amma wa khairu fa inna zadi at-taqwa fi yan guzuri na tsoron Allah ke ba laifi kayi guzuri alatin Najeriya har gora ma yana guzuri har magi ma magi a ji ana ta bincike bincike to kai za ka tafi ibada wannan dan kudin me zai maka eh, kare zama damuwar kawai dan goro da za ka siya ka je ka ci riba ga babbar riba da za ka samu a can sallah ɗaya fa ta fi sallah dubu ɗari sallah ɗaya ta kaga yanzu a rana ɗaya kawai alhaji zai samu riban da ya fi sallah dubu ɗari biyar ya kake ganin da an yi converting into dollars zai dawo kuwa wallahi ba zai dawo kaji na ce ma wallahi duk rana ɗaya dala dubu ɗari biyar kawai kai sallah a harami ba wai ladan za a baka ba daloli za a baka wa zai dawo wallahi ba za ka dawo kaji na ce ma wallahi to yanka ya yi guzurin goro eh a ana ta wulakanta mutum guzurin magi magi kuma wai shi dai dan tafiye dan samu wani kudin duniya dan kankani wata zawadu fa inna khairar zaji taqwa yanzu guzirin da ya kamata mu fara kenan tun da farko ya zan samu tsoron Allah a zulhijja kun ka shigo ayyukan aikin haji in da man zulhijja kaga watan aikin haji wa atimul hajja zuwa duba wannan aya wa atimul hajja wal umrata sai ce lillahi ikhlasi kenan don an zo an yi aikin hajjin famanta mata bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi faman lam yajid fa siyamu thalathati ayamin fil hajji wa sab'atin idha raja'tum tilka 'asharatun kamila dhalika liman lam yakun ahluhu hadir al masjid al haram wattaqullah okay kaga ikhlasi tsoron Allah wattaqullah wani zai ce in ka ce mai ka ji tsoron Allah ce ba za a ji baɗin to jiki magayi kuwa wattaqullah inna allaha shadidul iqab to ka duba wajen yanka aikin haji da kuma yanka ko ba aikin haji ba lan yanala allah luhumuha okay wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadhalika sakharaha lakum litukabbiru ala ma hadakum wa bashiril muhsinin jiyan da Allah yake hadawa anan an haɗa mana ikhlasi da A anan kuma an haɗa mana Taƙawa da ihsani to in babu sufa Allah ba zai karba ba in ba Ikilasi, Allah baya so to ka duba zaman da alhazai za su yi ranar sha ɗaya sha biyu sha uku shi ma the same the same fi ayyamin ma'adudar. faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alai ma'anan ka gaggauta kai jifa sharp sharp wannan shine sharp sharp kenan a kwana biyu kwana biyun sha ɗaya da sha biyu Allah ce ba laifi wa man ta'akhara kima babu laifi sha uku fala isma alai amma liman ittaqa kaji abin da ake bukatun guzirin tsoron Allah sai ce wattaqullaha wa alamu annakum ilayhi tusharun to sai karshen karshe ha kisan 'ya'yan babanmu annabi adam ha in dole lura da wannan ayar watulu alaihim naba abnai adam bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala innama innama kawai kawai kenan yataqabbalu Allahu min al muttaqin yanzu me ya kamata mu yi guzuri shi ke Ta kawa fa kawa? tsoron Allah bayan mun yi guzurin tsoron Allah sai mu yi guzurin mutaba'a bin sunnar ma'aikin Allah a cikin ayyukan gaba ɗaya da zami domin alfubair bin iyaf yana da mashhuriyar kalmar da yayi a ƙarƙashin allabi khalaqal mauta wal hayata kuma ayyukum ahsanu amala ce innal amala lallai shi aiki aiki na ko aikinka Iza kana khalisan in an yi dan Allah amma wa lam kun tsawaban, ba a yi shi akan sunna ba lam yuqbal Allah baya so hmm? yanzu ko yi ikhlasi dole sai ka bi tafarkin ma'aikin Allah kaga ikhlasin na Allah ne da ma mutaba'ar kuma ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam to dole sai an hada haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah in ka hada sai aiki ne tafi amma ko kowanne ka san haƙƙin shi yau ba daidai bane haƙƙin Allah da dauko ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ko haƙƙin manzon Allah da dauka ba wa Allah hmm. yanzu bara ce Allah sallallahu alaihi wasallam abin bai ne Allah sallallahu alaihi sallam a'a ce Allah subhanahu wata'ala ne Ke ba ka dauko na manzan Allah ka ce a na Allah ne ko na Allah ka dauka ka ba manzan Allah ce manzan Allah subhanahu wata'ala kamar mai za ka yi samun dan siyasa a Najeriya za a yi samun ko sukutan harshe ko na abu dai Allahu a'lam za a yi samu za a yi samu to ko ma ya faɗa ma kuskure ne shi Allah ba sai mun ta yadawa ba za ka ga ɗan siyasa in yanzu ya ɓaran ma sai a ce a wani ma shi da ƙiƙin jahili ne a to kuskure ne mana na yi kuskure da Allah shi ke nawa kullu ba ne adama khatta kama su yan social media abin da suke soke mutum ya ɗan yi tintide ya sai a ta yadawa ta yadawa to yanzu inna al'amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal fa ba a karɓa fa to idza kana sawaban in ma kayi akan sunna kuma babu ikhlasi shi ma Allah ba zai karba ba hatta ya kuna khalisan sawaba sai ka hada su guda biyu wannan talabin farko kenan da ya kamata ni sannan mutuba ga Allah tunda shekara ta zo karshe fa kuma wallahi laifuffukan mu sun yawa wallahi suna da yawa mun ci dai albarkacin ma dai yanzu mana cin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ba da haka wallahi da muna cin bani isra'ila bani isra'ila nan ne da tintini an kifar da mu tintini domin ka duba su bani isra'ila in suka yi kawai Allah zai musu ne an ce kar su yi nan ranar asabar shi kenan kuma suka yi ta hanyar wayo ba ma directly ba lace wala qadalintum alladhina atadaw minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan kawai ku zama birrai kawai kawai mutum sai ya riki ɗaya zama biri wallahu musta'an amma kaga mu Allah ba zai mana ka duka mu ya zama da mu bare a a mun ci albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga duk wata albarka sai ta biyo ta hanyar shi ke to yanzu mu tuba ga Allah ya allazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha to duk wani mai laifi mai daki shi ya san yadda yake mai yoyo ni na san gudun da nake wa Allah laifuffuka sai in je in tuba to ya za mu fuskanci zulhijja ne oke in nemi taimakon Allah Allah ya taimake ni akan kyakkyawan bauta gare shi da kuma ribatan zulhijjar za ka ji addu'ar Annabi annan alaihi Allahumma inni ala zikirika wa shukurika wa husni ibadatik husn ibadatik kaga kenan ibadar ma ba wai ibada kawai ba وحسن عبادتك shine har yanzu a cikin hadisin Shaddad ibn Auf yace ya Shaddad idan kaga mutane sun koma tara dukiya kawai to kai ka yawaita waɗannan kalmomin man اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك حسن عبا وأسألك شكر نعمتك wa husna ibadatik kaga husna ibadatik kyakkyawan bauta gare ka sai kaga ka dace da izinin Allah nemi taimakon Allah akan rabauta da falalolin da suke cikin wayannan kwanaki na Zulhijja to sai malam yazo mana me sababin da aka falla aka fifita wayannan kwanaki na Zulhijja akan sauran ranaku hmm? me yasa shi a ah, yanzu dai Allah ya yi rantsuwa da kwanakin ɗaya kenan na biyu su ne fiyayyun ranakun duniya e su ne fiyayyun ranakun duniya Allah sallallahu sai ce abdalu ayyami duniya al'ashir Da na wancan hadisin na ibn abbas na gabatar ma min ayyamin al'amalu salihu fiya a habbu ilallah min hadhihi ayyam sannan wannan ranakun Allah sallallahu alaihi ya yayi umarni a ta zikiri abdullahi ibn umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma min ayyamin a'zamu inda Allah babu ranakun da suka fi daraja a gurin Allah sannan babu ranakun da Allah ya fi san aiki na gari fiye da wannan kwanaki goma zulhijja to saboda haka ku yawaita tahlili oke ku yawaita tahlili la ilaha illallah ken ku yawaita kabarbari ku yawaita alhamdulillah yanzu ka ka hada su shine Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah amma abin da zai fi yawa a cikin zulhijjar menene kenan kabar kabarbari sun fi yawa in ka tattara gaba ɗaya jinsin kabarbari sun fi yawa ka duba daga farkon watan an fara kabarbari Allahu akbar Allahu akbar biyu kenan fa la ilaha illallah sai Allahu akbar Allahu akbar hudu fa sai walillahi alhamdu kaga kabarbari suna jiya gaba ke to har zuwa ranar idi me fi yawa kabarbari za a fita masallacin idi ana ta kabarbari kuma har a je ma masallacin a zauna ana ta kabarbari sai dai mun saba da wa'azi wa'azi wa'azi kuma wa'azin wani lokaci ba topic za ka ji masu firi ne kawai dibi-dibi yake ta yi wallahi ɗaya eh, firisala a ke na wannan na firisala kafin a yi sallah shi ake in an yi sallah sai ba ke to za ka ji ba wani ka maimai to da bar mu ma muna ta kabarin mu alhamdulillah wallahi da ya fi alkhairi ko Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allah kai kaman 200 300 kafin liman yanzu wallahi da ya fi alkhairi amma da yanzu masallatan alhamdulillah ba wani mai wai furi furi furi furi sala ko furi kutuba ba kama albayan hmm? ba wanda za cewa ya sa wai shi ne zai zo ya ta a kawai a ta kabarbari zuwa liman kuma alhamdulillah sallan sai a ce da wuri karfe takwas zin da cewa ma mun dan shigar da al'ada kaɗan ya kamata a ce karfe bakwai kawai bakwai an yi sallah kowa ya je huta ko karfe bakwai da rabi kama dai takwas ɗin ma ya yi alhamdulillah to kaga kabarbari alhazai su ma a can a ranar za su yi jifan farko ko duk tsakuwa za ce mai Allahu akbar to bari suka fi yawa sana wannan kwanakin muke da rana arafa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa fiyayyen addu'a addu'ar ranar arafa kuma fiyayyen abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da gabace shi la ilaha illallah la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir me na roƙa ne ta kamai kaman ba wani abin da ka roka amma ka duba a ah, wa huwa ala kulli kulli shay'in qadir yan bukatu na da basu wuce kaman dala biliyan dala biliyan eh dala biliyan to ko dala miliyan ne ma alhamdulillah Allah ya sallame ni dala miliyan kaza shikenan ina ga na warware fa na warware to wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ya wurge ka da idan wannan din abu ne mai sauki a guna Allah to ya fi ka tsaya ka ta ce Allahumma fulus Allahumma fulus fulus fulus a kai yanzu kana ta yaban Allah wannan kuma yana ta roƙo wannan ma yana ta roƙo kai kuma kana ta yaban Allah Allah sai ba ka fiye da abin da suka roƙa gaba ɗaya Shi ne hikiman su Allah zai a can abin da za su ta roƙa za su ta maimaita hake fiyayyen abin da suka maimaita la ilaha illallah la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir kuma manzo Allah ce addu'a ce sallallahu alaihi addu'a ce to kaga akwai ranar arafa fiyayyen addu'a kuma ita ce ranar da Allah ya fi yanta bayi daga wuta kuma akwai ranar yanka duka a cikin goman farkon nan kuma inna a al-ayyami inda Allah yawman nahar inna a al-ayyami inda Allah yawmun nahar mafi darajar rana a gurin Allah ranan yanka kina ranar idin nan babbar rana ce to kaga Allah samarinmu a sake nutsuwa sai kaga wai an zo idi kuma sai kaga abubuwan wallahul musa wanda suke ba tsatsu a cikinmu bai kaga abubuwan da suke yi wannan shine karantarwar manzon Allah din wallahi wanda ke ba musulmi ba shi ah? wai ku manzon ku aka yi karantar da ku ne kaga ko kaga ya bata sunan musulunci wallahu almusta'an amma ranar iri da ake bukata in nutsu in ta ambatan Allah in je masallaci a nitse to shine kuma mutum zai zama sai cire eh sai cire salansan mashi kaga wannan akwai nutsuwa kuwa ba nutsuwa ba nutsuwa manzon Allah da ya hana askin banza kuma sai kai wai a ranar iri jifa abdullahi ibn umar yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil qaza'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana qaza zaka ga irin askin zaka ko da bai cancan ba amma zaka ga an sassake nan an sassake nan nan zaka ga yayi tudu tudu da kwari ke to idi kuma idi sai kaga an yi dai hmm? kuma lokaci na shedanci ma sai kaga gemun shi ya zama four color kala hudu ba nan fari-fari nan wani iri wani sai ka ga kan gaba ɗaya eh kaman ya ɗauki akuya to tsakani da Allah duk wannan shiriri ta wai ta dalilin idi don kuma ka ga ya ɗauki makami wai a ranar idi ne zai yi ta'addanci hash to kaga rashin sani al'ummar mu fa yayi yawa duk da cewa ana karatu amma an ka duba karatun wallahi kaman ba inda yake zuwa karatuttukan ba yawanci karatukan ma an fi kallon komedi ne yawanda malami zai komedi za ka ga viewers miliyan kaza amma ya ce jama'a ku ji tsoron Allah an zo ma wucewa kawai fit da Allah mu wuce eh, wai zulhijja wai zulhijja wai wani fit dike ni zai kawai a gurin fit amma da zan yi wani komedi ko zagi shugaban ƙasa yau wa ah. man of the year ke eh malamin malamin malamai ke jarumin malami in zo yi harbowa yawa gwamna kaza waye waye bubbu da ido da wannan shine zamu ci nasara kuma an yi shi kenan maybe an ji an damke shi kuma shi ke za ka ƙara jin labarin shi ba kuma to yanzu duka akwai wa'annan falaloli a wa'annan ranakun farko to nan ya malam ya kulla mana babi wai wanne ne suka fi goman farkon nan ne ko goman ƙarshen ramadana yace an tambayi shekul islam bi mutaymiyat al-harrani kamar da zuwa cikin majmu'ul fatawa wai goman farko ne suka fi ko goman karshen ramadana a kaji daga tambayan ma za ka ji a goman farkon nan ashe ma manya ne fa yanzu kama nan plato sai a ce a kujeran gwamna ta bi ko kujeran national chairman an gane national chairman da ba sun yi takara ba kuma bai samu ba kuma sai Allah ya bashi wata kujera babba yanzu kujeran waye bi yanzu a siyasance a fati kujeran waye bi kaga ko amma da ana ganin kuma ya faɗi warwar. yanzu kagan an kwatanta a kujeran gwamna ta fi ko kujeran national chairman na party ke to kaga kujerorin biyu dai duka suna da girma ko to ma ce to yanzu kujera ta tafi ko kujeran national a to dama ni na da kujera ce a Najeriya ce kujeran ni kujeran da nake kujeran roba a makaranta ko a ce headmaster kujeran shi ce tafi ko na nashi na kaga bashi da bashi da wani amma da aka zo aka hada ramadan ne bi goman karshe ko goman farko ha to kaga goman farkon nan sai shekul islam bin taymiya ke cewa ayyamu ashr dhil hijja afdalu min ayyami al ashri min ramadan yini yini yini yini nan ce yini kamar dan jos bai gane yini sosai yini ce yini shi ya fi so a ce mai rana rana yawa rana rana na zulhijja sun kece yini yini ko ranakun ramadana kama dararen ramadana goman ƙarshe su sun kece darare na zulhijja to ibn al ne ce a ah, don mutum mai hankali ya duba wannan jawabin to lalle shine babban jawabi da kawai ya gamtar ya gamsar an gama to haka nan ma ibnu rajab al-hanbali yake fada to kaga lalle ranakun kenan suna da falala mai girma girma sosai to dole me ya kamata a irin wa'annan ranakun to babban dai shine al'amalu sari aiki nagari aiki nagari kuma yana bude aikin da zaka yi shi dan Allah da ikhlasi kuma aikin da zaka samu certificate daga gurin manzan Allah sallallahu a ce manzan Allah ya ce aiki kaza to malam ya tara mana wayansu ayyuka da ya kamata lalle lalle mu sa hankulan mu akai yanzu da farko mu kasance mu bar saban Allah albu'du anil muharramat muharramat ga sunan kace kace daukan makami ba naka bane mu duba hatsarin ɗaukan makami ka ce wai ka nuna ma ɗan uwanka makami nuni kawai mala'iku sai su tsine wa mutum albarka ko ɗan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya to ballanta kuma a ce mutum ya soka mai a ce ya kashe shi kaga shi ke nan wa man yaqutul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu to wani siyaran fa za ka samu ba wai mutum ɗaya ka taɓa kashewa ya kashe bila adadin fa hmm? ya kashe bai san ma iyakacin shi wanda ya kashe oke za mu ji a social media kamar 'yan ta'addan can in kama shi a ce to kai mutum nawa ka kashe ne ya shi wallahi bai san ma bare ya sanin adadin mutanen da ya kashe ba to kaga irin wannan yanzu ya kake ganin zai tsira gaban Allah case number one ya kake ganin za a gama da jinin mutumin farko jinin mutum na biyu jinin mutum na uku to bai san adadin su ba fa yanzu man ya kutul mu'minan ko guda ɗaya ne ba da gangan kuma da gangan din suke yi bai kamata ba bai kamata wallahu musta'an to kaga kawai mutum ya siya ma shi tikitin jahannama khalidina fiha abadal abadi ba fita fa ba fita fa Allahu musta'an to mi nesa nesa anil muharramat duk abin da yake na haram ne mu sa shi a gefe wannan shine tsoron Allah ke an na'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah narju thawaballah sai wa an natruka ma'siyatallahi mu bar duk saban Allah Allah kana so ka ga saban Allah ka dauki littafin al-kaba'ir na Imam az-Zahabi okay zaka ga baje kolin kaba'ir tafka tafkan laifuffuka to daga cikin akwai guda bakwai wanda suke kan gaba akwai shirka sihiri kisa cin dukiyar maraya hmm? cin dukiyar maraya cin riba tawalli yawmaz zahaf in an ce an fara an fara mutum ya gudu asalin an fara na hakika ba irin wannan na fitin duniya yanzu fitintunu ne amma ce an fara na haƙiƙa ga sahun musulmai ga sahunsu mutum ya gudu to shi ce nan ya faɗa wuta ke to sai kuma mutum ya je teburin mai shayi ce ai wacce ya riska ce ai wacce ma zina take ai wacce ma kaza kaza yanda zai ake a gurin mai shayi da indomi a ta surutu yau ka tama mutane kazafi shi kenan ka hallaka to yi da abin da ya shafi gishi gashi nan dai wallahu musa kaba'ir dai imamu zahabi ya jero mana kusan guda saba'in laifuffuka saba'in kuma da na duba wallahi kusan duka muna yi guda ɗaya ne na ga kaman dai shi ne tawalli yau mazahaf Tunda babu asalin jihadi to a shi ma da akwai shi da tuntuni mun gudu ai an gama da tuntuni an gudu to kaga kusan kaba'ir din gaba ɗaya fa al'umma wallahi tana yi shi to mun nisanci manya-manya yau mu nisanci jinkirta sallah barin lokacinta mu nisanci cin riba a nisanci shaye-shaye domin wasu ka samu a koda zu mana prison wani a bakin za mu fita wai shi an kwace mai waya waye waye waye waye wani ma'aikace ce a tiramon ne ta mai karo inda ma na zo da ranar mondan can ne to da ihu zai ta mun musulmi fa shayi-shayi kuma an ji an garkame shi yanzu mai amfani shayi-shayi ke yanzu ko mutum ya zama ɗan iska in yaje can sai ya ladabi kuma mai amfani ke nan? to a nisanci shaye-shaye a nisanci zinace-zinace a nisanci zalunci al'ummar wallahun musa'an yanzu lokaci muke fuskanta amma ya ga zalunci kuma daɗe yawa yake wallahu musa to yanzu na biyu bayan mun nisanci saban Allah mu zo kan aiki nagari za mu ji a ƙur'ani Allah ya jinjina mu aiki nagari yauke innal ladina amanu wa amilus salihati ga sunan da yawa mun karanta shi yaushe innal ladina amanu wa amilus salihati wa kamu salata to kaga daga nan za mu yi generating ke ayyukan da ya kamata innal ladina amanu wa amilus salihati to sai ce wa aqamu salata kaga babban al'amari tsayar da sallah wa atu zakata to sai dai alhajin Najeriya bai cika bada zakka a zulhijja ba ko alaza ana shi suke bada zakka ne a Ramadan a Ramadan ko ya ga ya musu haka uhu dala kudinka daga lokacin da ka samu kawai in ya kai me yawan ya kai shekara gama shi alhaji najeriya sai ya kokarin divertin eh sai ya kokarin mayar da shi ramadana amma da na samu kudi a irin wannan lokacin to kaga zakata a irin wannan lokacin mana zulqada zulqada in kudin da suka shigo maka makode sun shigo a zulhijja ne to ka a yaushe zulhijja to kuma ka duba zakkan zulhijja ita ma ba baya take ba fa babu aikin da Allah ya fito fiye da aiki a cikin goman farko da kuma shi talakan Najeriya in tambayi alajin Najeriya baya bukatan kudi a zulhijja ne sai a ramadana e eh, alajin Najeriya nake tambaya wai talakan Najeriya baya bukatan kudi ne sai a ramadana alajin Najeriya nake tambaya na'am to falala suke so a zulhijjan ma akwai falala falalan ma tana nan a zulhijja ka duba afbalu ba falala afbalu ayyami duniya ashir kuma akwai dindimu da yawa musamman ce to yanke-yanken da za a yi da soye-soye da gashe-gashe ai duk kudi ne ko da babbake-babbake duk kudi ne kudi ne da ɗan shaye-shaye na halar da za a duk kuɗi ne kamar shi alhajin najeriya ya fi damuwa da da azumi budgeting azumi dai a najeriya da ban yake za ka ji alhamdulillah daga malamai da ɗaliban ilimi da suke tafiya tafsirai sai ka ji an fi bojetin alhamdulillah ji wannan an bashi miliyan kaza miliyan kaza yau miliyan kaza miliyan fa kama zulhijja ko dubu goma ba za ka gani to Allah mu lura tsayar da sallah in sallolin mai zama ina samun kabbaran farko tare da imam Allahu akbar a zulhijjar nan wa a aqamu salata suka tsayar da sallah to mu tsayar da sallah wa a ta atu zakata kaga tsayar da sallah yana tafiya da ba da zakka walahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun akwai نسورة اليونس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان تجري من تاتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتهيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين كوي سورة هود إيه سورة الكهف قدا سورة مريم قدا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا مرة سورة لقمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم آه، أقول سورة فصلت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون وإن سورة البروج إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير فإن سورة البينة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ترسيزن دم مسمم الله يفسن أيكي نقري أو إن رانكم yanzu muna tare da kwaɗayin aiki na gari to daga cikin ayyuka na gari malam ya lissafa mana yanzu daga ciki akwai birrul walidaini biyayya ga iyaye kaga wannan zai zama kalubale musamman ga samari ka haddatawan ma in mahaifinka yana nan kai ma shi mahaifi ne ka kyautata mai ka mai biyayya kuma mu sani cewa yardar Allah tana ƙarƙashin yardan mahaifa fushin Allah fushin Allah na ƙarƙashin fushin mahaifa kenan ina so Allah ya dada ni in je gida kenan a fara daga can yau kana zo Allah ya da kai je ka gida a fara daga can sai ka samu masu tafiya kudu kudun nan mutum sai ya tafi ya je shekara ashirin a can shekara ashirin to shekara ashirin ko shekara goma wani ma an mance da shi ma an ɗauka ya mutu ashe wai yana neman na abinci ne a can a ɗan Najeriya akwai jaraban jarabawan mai neman na abinci shi kai man abincin kawai na duniya ne ba wani abinci a lahira kowa na abinci na abinci na abinci na abinci kuma da Allah na abinci Allah bai hana ni wallahi Allah bai bani in dai na abinci ne to Allah biyayya ga iyaye sadar da zumunta ka duba wannan duka abubuwan sun fara samun tangarda a cikin mu biyayya ga iyayen ya zama wani abu sadar da zumuntan ma dai wallahi almusa ya zama wani abu abu na uku islahu zatil bai mu yi ƙoƙarin gyara tsakankaninmu fattakullah Allah ce wa aslihu za ta bainikum wa Allah wa rasulau in kuntum mumini kuma Allah biyayya kuma manzan Allah biyayya in ku mumine ne to ka duba zo mu zauna zo mu saba ƙa'ida in muka zauna sai na ɗan saba maka ko kai ka ɗan saba min to Allah ka ɗan saba min ko na saba maka mu daidaita mana Hmm? sai ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum kuma yace ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was-salati was-sadaqa qalu bala ya rasulullah qala islahu zati al-bayt bazan gaya muku abin da yafi darajan azumi da sallah da sadaka ba wai azumin nafila ka yi ya bi shi nafila ma ka yi, aikin ya bi shi ne ce a ah, bala ya rasu ce a ah, islahu zatil bayni Allah gyara tsakankani gyara tsakankani ya fi darajar azumi fa ya fi darajar sadaka ya fi darajar sallah na ta yi. in abu ya faru tsakanin wani da wani ni kokarin gyarawa ne ko kai da kanka ma ne mai shi mana ku gyara ku gyaro ta to akwai umarni da kyakkyawa akwai hari akan mummuna akwai adda'awatu ila Allah yi ƙoƙarin ja'awa musamman irin wannan lokutan za ka samu abubuwan da wasu musulmai suke yi ba daidai ba fa ba daidai ba ‘yan kasuwa abubuwan da suke yi wallahul musa'an ba daidai ba hmm? samari abin da suke yi ba daidai ‘yan mata irin yadda ake shigan sallan ma gaba ɗaya wani irin wargaje-wargaje wai haka manzan Allah ya zo mana da sallan ne kai za ka yi mamaki wallahu musta'an wargaje wargaje dai kawai mu dai an ce abu ya hada da biki to alhamdulillah biki shike to da'awa ila Allah da'awa da'awa kuma da'awan ba lalle a masallaci ba a maybe sai a shirya da'awa za mu bi samarin musamman masu shaye-shaye har jan gurin da suke zama ya tattafi musu da ɗan abin tabawa alhamdulillah a ba su saba sai a yi wa'azi ka sake komawa sake koma ya kaga wani sun dawo insha Allah to muna da bukatar da'awa a wannan lokutan muna bukatar zikiri ambata Allah da yawa ya allazina amanu zkurullaha zikran kaseera to musamman an kama zulhijja ka ambata Allah da yawa na zulhijja yafi na koyaushe yau sallar da zaka yi ta fi ta koyaushe juma'an da za ka tafi ta fi ta kowace a nan masallacin juma'a ne to ya kamata ce ranar juma'a na zulhijja a ga cikan mutane ya bambanta da na wajen zulhijja hmm? ka yi ƙoƙari ka tafi da wuri wannan juma'an dai ba ta faɗo a zulhijja amma ta gaba za ta faɗo a zulhijja to ne ta ce best juma'a a duniya ke laita ma da ce ta faɗo ranar arafa kuma ta fi kyau amma Allah bai zo ta faɗo ranar arafa ba gaba da wata juma'a can ta taɓa faɗo mana ranar arafa ta man gassala yau mal juma'ati wa tasala wanda zai wanka ya ci cuɗa wa bakkara ka bugo sammako wa takara wa masha ka taho da ƙafa Allah in ka ga mutum yana tafiya ranar juma'a da ƙafa to kar ma ka ce za ka ba shi lif Hmm? ni na gane wannan ranar juma'a ina tafiya to malai ina motar ne da zan dan ratsa nan zan dan kai dan gaisuwan da zan yi a nan domin ba haka ba ce masallace wallahi malam sai ka hau ni kuma yana son samu laya wallahi sai ka hau ne bi ma mashin ne ni kuma na ajiye mota ta a gida shi kuma ce zai bani liba mashin <laughs> na fi gane dan bulungu lungu yawwa dallan kaga mutum yana tafiya ranar juma'a kafa yi mai sallama kai ka wuce shi ya san me yake yana neman lada ne in ka tafi da kafa baka hau abin hawa ba fala ɗaya daya liman ya fara kuduwa kai shiru kuma alhamdulillah wanda suke cikin masallaci wallahi sune zaka samu nutsatsin mu wanda suke waje kuma dai to akwai nutsatsin amma ba su da yawa amma wallahi mafi yawanci ba nutsatsu bane za ka yi cewa kashi tamanin wani suke yi sallah a waje ba nutsatsu ba ne amma da za su yi sallah a masallaci kusan za ka yi cewa kashi casa'in da yau kashi casa'in da nutsatsu ne kuma za ka gani ko a nan masallacin oke zuwa suke zama a sahun farko ne za ka wanda Allah ya zaɓe su dinga zama a sahun farkon kullum da kullum su ɗin ne dai sai kuma masu zama a sahu na biyu su ɗin ne dai dan bakin ba su da yawa dama da suke waje fa daman da'iman su yan waje ne liman ba yana ba su suna surutun su ne ba, ba san ma me liman yake ba ya ce Allahu akbar Allahu akbar to wani ma sai an fara kafin sai keto da a guje sai ka ganshi daga nan yanzu zai sa taburman shi a can junction din nan eh ko can kasa wai shi zai na sallan juma'a Allah mu taho da wuri mu zo kusa da liman yau liman ya fara kutuba in yi shiru sauraron kutuban nan dole ne fa dole ne dole baki na yi shiru ladan da zan samu duk taku ɗaya fa duk taku daya azumi shekara qiyamul laili shekara kaga ladan da yawa fa kama ka duba ladan yadda jama'a suke salwantar da ladan su. duk taku ɗaya azumin shekara ƙiyamun lailin shekara yana mu yi ƙoƙarin tahowa masallaci da wuri yau mu yi ƙoƙarin zaman masallaci E intibaru salati ba'da sala ce an yi sallan magriba ni kaman shi na fi ganewa da ya fi sauƙi ko addini ma inna inna dina yusrun wala yushadda dina ahadun yace zan jira daga sallan asuba zan jira sallan azahar ko ma na ce zan yi ma ba zan yi kuma ku duba ku gani wai daga juma'a daga sallan asuba zan zauna in jira sallan azahar ai kamar na tsananta sosai ni ko ba kafi nake ba eh to ko ma na fara ma ba zan iya ci gaba ba eh to dan dama dama a ce a daga azahar zuwa la'asar to maybe shi ma ɗin dai mutum zai bacci ne za ka gan shi a masallaci zai ɗan huta yawwa zama daga la'asar zuwa magariba ba ma shi wannan ma ka ce mato amma daga magariba zuwa isha yawwa alhamdulillah ya fi sauki to dalla kowannan ɗin mu lizince shi ma a zulhijja ce gaba ɗaya in an yi magariba ina na a masallaci sai isha alhamdulillah wallahi sai ka je wurin Allah zaka a ah, da ma na ƙara mana domin kwaɗayin karatun ƙur'ani kamar da muke da kwaɗayin karatun ƙur'ani a ramadana to a zulhijja ma mu ƙara mana to sannan akwai azumi azumi annan su allah sai yana azumtan taran zulhijja ba daga ɗaya zuwa tara ga wata to kaga ya kamata ya kamata in ɗauki niyya tun yanzu a ce a in zulhijja ya zo sha Allah daga ɗaya ne zuwa tara zin tsaya to amma da yawan mu ya to ba Allah ce fattakullaha mastata'tum to ni uku zan yi wani ce a biyu zan yi wani ma ce rana arafa kawai biyu zan yi ha shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda ɗaya yake yi la yana yin taran zulhijja gaba ɗaya ni kuma jarabar za ce a to ai hadisin ba'ifi ne to wa yake ba'ifi ne to ko ma ba'ifi ne yanzu azumi aiki ne na gari ko ba aiki na gari wani, aiki na gari ne to kaga ya shiga cikin wancan ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah Allah mu kokarin azumi azumi sadakoki duk da cewa alhajin Najeriya ya fi son sadaka a Ramadana kuma alhajin Najeriya mafi yawanci ya fi ba da kujeran aikin hajji ka duba kujerar aikin hajji miliyan nawa takwas to duk da wasu yan caji da wasu bar shi miliyan goma in za a baka kujerar aikin haji abu ne mai sauki kama ce an ko miliyan goma an baka yana wahala yana wahala yana wahala yana wahala to ban san me yasa alhajin Najeriya ya fi sanya ba bada kujerar haji kujerar umara sai ga mutum ko gidan yana gidan haya ne fa amma an bashi mai Kujerar maka wani zai ce a ah, kai kai kujeran maka Allah bai dora mun ba walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ni kaga bani da iko dan kawo mun kudin kaga bani da gidan da zan zauna hmm? bani da jari don Allah ya sa mun albarka to Allah zai bani ikon tafiya kaga baka miliyan goma alhamdulillah in Allah ya sa musu albarka halas fit fit fit kai yanzu ka sami ikon tafiya yawanci wanda suke tafiya fa ba su da iko ba su da iko to almuhim sadakoki to daga ƙarshen ƙarshe muna tare da aikin hajji ok damar ranakun aikin hajji ke to aikin hajji yanzu dai kaman ba haske haske zan tafi ko passport yana na amma ba buga mun komai ba to ya zan samu tafiya babu to kai ma kana da shi ne wani ma akwai passport din ma babu wannan akwai passport a ƙasa ce babu ok ni na fi shi ma dama daman niyya ke na fi shi dama dama idan an ce to a ga wani jirgin aljanu zai tashi to duk da cewa jirgin aljanu shi ba ruwan shi da ko kana da passport kawai zai sunkuce kai kala to amma dai yanzu wanda suka tafi aikin hajjin Allah ya datar da su su yi hajji mabrur ba wai zuwan ba fa mabrur mabrur to kaga mu da bamu je ba mu yi kokarin samun irin abin da za su samu a can irin abin da za su samu shine ladan aikin hajji maburu to ladan aikin hajji maburu kuma laisa lahu jazaa'un illa aljanna to in dai aljanna ce akwai ayyuka da zaka tattaba su wallahi akwai cikin minute akwai cikin seconds ne ma in dai aljanna ce hmm? كما رضيت بالله من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة أنقما يوكا كرن تقول هو الله آن سوقوما كيكي نسي الله جنا مك جدا تشين جدا الجنة يولا منيمي أيوكا نسكي دا ستاندات نأيكم هجي أوكي إما وجه الله دن إن ذا إن كي الولا دقا جدا كذو سلم فرلا yana daidai da harama da aikin hajji shi alwala daga gida ba alwala kofin masallaci ba ko kuma kai ka taho masallaci don ka karanci alkhairi yau kamar da kuka taho a wannan karatun inda an gomu ne wallahi ba za su yi ba kaji na ce ma wallahi yanzu kuka zo haka ai ko wancan litinin mun yi karatu malaminu mutum nawa kake gani a gurin ba su da yawa ba su da yawa duka-duka ma an wuce mutum goma shi wannan kuna da rabo kuwa wala kaman ba rabo ne fa irin wannan karatun fa na yi ya wannan kawai kamar ina dan maimaita maka somari da ma ka za a yi kawai mutum zai tashi tafi zai tashi tafi da ma kaga ku kuka tashi har aka ce ya kamata a yi muhaza kuma aka zo to wanda zai zo dai ya ma kan shi ne in ka zo don ka karanci alkhairi ko ka karantar da alkhairi to na ka ajiri hajjin ta amman hijjatu fa ka taho masallaci don ka karanci alkhairi ba lallai sai darasi irin wannan misali ko halka ce ta ƙur'ani yau za ku zo ku zauna a karanta mu karanta shi ke ka zo don ka karanci alkhairi ko na zo don karantar daidai da harama da aikin hajji na uku na ɗaya shi ne na ce mi na ɗaya alwala daga gida shi ne standard na aikin hajjikin na biyu ka taho masallaci don ka karanci alkhairi kaga wancan don ka taho sallan farilla ke nan kuma don ka taho ka karanci alkhairi to za su yi haɗuwa gaba ɗaya kamar asuba zan yi alwala daga gida in taho masallaci don yi sallan farilla kaga ladan aikin haji number one to kuma maybe na na riko littafi na yau zan zo in karanci alkhairi musamman malaman zaure Allah saka musu da alkhairi sai ya bada lokacin shi kawai bayan asuba ya zauna zo da littafi ya baki a fassara maka maka shi ke to kaga yanzu wannan shi kana da ladan aikin haji biyu ke musamman karatun a masallaci ba aji ba fa to na uku har yanzu na zo masallaci sallan asuba na yi sallan asuba cikin jama'a na zauna ina ta ambatan Allah har rana ta fito to kaga yana daidai na tashi yi raka a biyu yana daidai da ladan aikin haji da umara cikakkiya cikakkiya cikakkiya kaga wannan aikin yi ne shi ma ka saba da shi ka saba ya zaba bayan sallar asuba kana nan a masallaci ba za ka tashi ba sai rana ta fito kuma rasulullahi haka yake sallallahu in ya sallan asuba yana nan gurin da ya salla har sai rana ta fito kafin ya tashi to lalla mu dage da irin wannan ayyukan to daga ƙarshe sai kuma abin da ya shafi lahiya al-udhiyya to kaga shi ma yana daga cikin abin da kana da kana dama dama kana da ɗan kuɗi to kai kokari ka sai layya kuma ka yi da takawa domin lan yanala wala dima'uha walakin ya wani neman kafasiti kafasiti alaji mai kafasiti ya sai rago mai kafasiti mana rago mai kafasiti ya ce a duka hanyar dilimi da yan doya da ina ne ai babu ragon da ya kai na alhaji inda ya kaho ne kafasiti e uda ne kafasitated rago ne wannan maganan fa ba shi Allah ke bukata walakin yanaluhu ko a ce ka soke taguwa ya eh, taguwa wanda suka soke taguwa a garin gaba daya alaji wane da wane da wane ba shi Allah ke bukata surutu ba walakin Ne bi wanda ya yanka akuya akuya duk da cewa mu a gari ba mu cika yanka akuya ba ban san me yasa ba ko zaman birni ne ko menene Allahu a'ala ba wa yanka akuya ba saba ba to ko suna aka maka yanzu ya an yi haihuwa yi wani ce ta manzo Allah ce anil gulami shatani mutakafi atani sai ka yanka akuyoyi guda biyu in mace ce ka yanka akuya daya to kai yanzu a maka haihuwan ka je ka siyo akuyoyi biyu sai ka ga ya zaka kare da ita to amma nassin shine akuya na biyu to sai ka ga wanda yanka akuya ya fi wanda yanka shanu fa tsoron Allah Allah ke bukata gara la mu guziri na tsoron Allah wai maganan wai koyan su kananan maganganu duk wannan mance da su kawai kana da baka da kudin rago sai akuya kawai ko tebun suru shike walakin yanaluhu attaqwa minkum wannan shine kaman talkhisi dai na wannan littafi waja'atil ashir Suleiman ibn Jasir yalla duk wanda yake da waya zai iya taba shi a zai iya downloading kuma zai ga mai malam ya shimfida shi litafai suna da kima gaskiya yayi akan waja'atil ashir ga sunan litafai daban-daban zaka dai littafai waja'atil ashir Sulaiman al-Jasir ibn Jasir ibn al-Karim al-Jasir Allah ya datar da mu fi dunya al-akhirah Allah mai gima da kaka sanya mu ribaci wannan ranaku Allah mai gima da kaka muke roƙo wanda suka rasu a cikin mu Allah ya gafarta musu wanda suke marasa lafiya Allah ya da su fitintunu da suke tashi nan da can Allah ya tsare mu daga fitintunu ma zahara min ma wannan masallaci Allah mai gima da kaka ya kara mai albarka mutanen unguwa Allah mai jima da kuka ya kara musu albarka garinmu kar mu mance da shi shi ma yana bukatar addu'a da kasar ba gaba daya Allah mai jima da kuka ya mana jagoranci wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah kawai maganar da yan nan idan mutane ba su da hali mutum yau saniya ba yana halatta mutum bakwai su haɗu yau kamar da mu muke kakawa-kakawa, to sai ka ga wai amma shi a can ana wuce adadin amma mutum bakwai su haɗu su yanka saniya ranar sallah layye ne layye ne amma mu sai ka samu an taru da yawa sai kuma ya kasance an yanka ranar arafa to inda an rage adadin eh, zai zama layyake amma rago ba a tarayya sai dai kai mai gida da kai da iyalanka yau kai za ka siya ba za ku yi karo-karon kudin ba fa akuya rago duka wannan mutum ɗaya ne da shi da iyalan shi amma abin da ya shafi sa zuwa raƙuma can taguwa don an haɗa kuɗi mutum bakwai suka haɗa zuwa mutum goma yana matsayin layya wallahu alam wa yara a gida haɗa siya ma eh su bashi ba ya zama nashi ne babu laifi yana da yara biyu uku wace wannan kawo dubu hamsin dubu hamsin dubu hamsin ya zama sai a mahaifinmu ne kun bashi kyauta babu laifi amma a ce wai kuɗin yau kai za ka kawo dubu hamsin nima dubu hamsin nima dubu hamsin amma za ku sai ragu akan ku uku za ku yanka A. amma kuka ba mahaifinku halas shi yanka yanzu zai yanka da kudin da shi gaba daya eh ya zama duka na family ne ke oke wannan matsalar lallaiya? shi na shi daban littafan shi ma yana nan daban sinki sinki Allah ya sa mu dace bidon akhira sai liman ko yana da liman zai jawabi kiran yi sallah اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله آمين والله Amen.